Barkanmu da sanya Allah maimaita ‘yan uwa. Iya iya bi Adamu nazarci, murnar sallah ce. Sallah biki ɗaya rana. Honorable Yusuf Ahmad Daura ɗan takarar kujerar Majalisar Dokokin Jihar Kaduna a gundumar Kawo na yi wa ɗimbin al'ummar musulmi barka da sallah. Allah Ubangiji muke roƙo da ya karɓa mana ibadunmu. Honorable Yusuf Ahmad Daura na jan hankalin al'umma musamman matasa da su kasance masu son zaman lafiya da kwanciyar hankali. Wannan saƙo ne daga Honorable Yusuf Ahmad Daura ɗan takarar kujerar Majalisar Dokokin Jihar Kaduna ƙarƙashin jam'iyyar a jam'iyyar jam'iyyar apc mai alamun tsintsiya a zaɓe mai zuwa a gunduman kawo Adamu nazarce, murnar sallah ce,